السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي نال أشماوي يوزا متاشي عندما لن يتيه ويستحب للسائم كف لساني mustahabi ne ga mai azumi ya kame harshensa dama manzo Allah ya yi bayani duk wanda yake azumi bai kame harshensa ba to in ya kai azuminsa azuminsa ya cika kuma Allah baya su Allah ya kare mu wa ta'jilu qada'i ma fi zimmatihi mustahabbi ne mutum ya gaggauta biyan abin da ke wuyansa na bashi kenan ana bin shi bashin azumi gaggauta ya biya mina so mina azumi wata tabo ya yi su jere ana binka kwaya ɗaya kwaya biyu kwaya hudu kwaya biyar kawai ka jera kai ka gama shikenan wa yusahabu yau eh, wa yusahabu sawmu yawmi arafata mustahabbi ne mutun yayi azumi ranan arafa ligairil haji amma banda alhaji wa saumu ashari hijja, ah, mustahabi ne mutum yayi azumi kwana biyar kwana goma na hijja, <clears throat> wa muharram da muharram wa rajab da rajab wa shabana da shabana kaga bai zo da zulqa'ada ba kenan ya zo da tuni masu alfarma ga zulhijja ga muharram ga rajab ba zulqa'ada sai shabana irin wannan watan wa salasi ayyamin min kulli shahrin kwana uku a kowane wata mutum ya azumi a cikinsa wa kariha malikun Imam malik yana kyaman an takunal biza ya zama kwanakin farin wata <laughs> Allah ya taimake mu likirarihi min at-tahdidi saboda tsoron da yake ji kada iyakance mutum ya dauka in bai yi a waɗannan kwana uku ba azumin ya faɗi firaran minin ya zama da tadidi ayyamul bidi ko yau sha nawa yau mu kirgan mu ya goma ko ko yau sha ɗaya ne eh, sha uku sha hudu sha biyar ko sha biyu sha uku sha hudu ne wani ne suka faske sha biyu sha uku sha hudu ne ko ko sha uku ai sha uku sha hudu sha biyar yawo sha uku sha hudu sha biyar to yana kyaman a ce a waɗannan kwanakin mutum zai yi firaran mina tahdidi tsoron kada mutane su ɗauka jahilai su ɗauka su ne kadai kwanukan ko farko ko ƙarke ko tsakiya don mutum ya gina majiyar kwana ukun shi za wakaza kariha siyamu sittin min shawwalin makafata an yulhika hal jahilu bi ramadana imam malik shi ma yana kyaman sitti shawali, ko mani sitti shawwalin yin azumi kwana shida a cikin shawwal koko sai bayan sallah da kwana shida mutum ya fara ɗaliban shi sun rabu biyu kun sa akwai azumin su shawwal ko akwai hadisan suka zo haka haka ko ai kuma akwai hadisan suka zo suka kore su kun taba na hadisan <laughs> Allah ya taimake mu in za ka yi azumin sitti shawwal sai bayan kwana shi da kada jahili ya dauka duk ramadan kake yi har yanzu a wurin imam malik ba bangaren hadisi muke ba bangaren hadisi yi Allah ya taimake mu wa yukrahu zawqul milhi lis-sa'imi dandana gishiri kinaya akan danan abinci kila kai ranan kai ke da girki ba matanka ba to ka dandana makaruhi ne in mata ne shi kenan makaruhi ne fa yin fa'ala zalika in ya dandana wa majjahu ya juya shi kaman ya tauna walam yasil ila halqihi bai kai zuwa ga sa ba minhu wannan abin da ya na shay'un wani abu wala shi alaihi babu komi wa muqaddimat wa muqaddimatul jima'i makruhatun abubuwan gabatarwa gabanin jima'i to shi ma ba a so magabacin jima'i kenan ba a so lisa'imi ga mai azumi me magabacin jima'i kalkublati kaman sun ba mutun ya summunci matan shi wajassi kai kai wasu su karanta wannan kalman wannan kalman jiyan da aka yi namun ba daidai ba ne wajen su yi ne rubuta makomi eh oh awa daga gani in gana ka bugun dutsen nan wannan kalman daga gani ba ba daidai ba ne in gani na ɗauki bugun dutse eh a kai ma na kanada ne mai kyau ne yana ga lokacin kila ana gani sosai ba yanzu ba ku kasa gilasai kasa fitilla like so ina na ga wurin ma ramadan na ka fara kuma wajen siki bayan fa'ala falashiyan falashiyan yau gayi nan yau waljassati hada jiki kenan yawwa to haka nan waljassati hada jiki mutum ya rika runguman matan shi cikin ramadana haka duka magabatan jima'i ne nazari nazari mustadami da kurawa matan shi ido na dawwama wato kurawa matan shi ido kaga wannan shi madu mugaddimacin jima'i ne wal mula'abati da wasa da matan shi duka wannan in yayi su in ulimati salamatu min zalika in ya tabbatar da in yayi wannan ma babu komai ba zai bukaci jima'i da ita ba to shine makaruhin an gane ko in ya tabbatar da dan ya sumbance ta ko ya rungume ta ko ya kalle ta ko ya wasa da ita zuciye shi ta natsu maganan ya jima'i da ta ba zai taba yi ba to in yi a haka to yi makaru wa illa harum alaihi in ko bai da tabbas to haramun ne kaga ai wani sahabi yace manzo Allah yana runguma matan shi na sumbantar shi in zai fita shi ma zai tana na shirce manzo Allah ba irin ka bane kada ka kuskura ko ba ka zo hadisin ba manzala wannan Aisha tace kai kana kai irin manzala ne kai zaka yi haka manzala ya fi ku kame sha'awan ya fi ku karfin rike sha'awa an gane ko Allah ya taimake mu ina nake wal mula'abati wal munni wal wa illa haruma alaihi zalika lakinnahu in amza amma in yaji yi wancan duk da yana jin cewa ba zai kai ga jima'i ba sai mazi ya fita gare shi fa alaihi alqada'u faqad tuzibiya wa in amna fa alaihi alqada'u wal kafaratu in ya in yi mani kuma to zai zai biya kuma zai kafara wa qiyamu ramadana mustahabbun sai wa ramadana mustahabi ne ba dole bane muraggabun fihi an kwadaitar a cikin sa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce man qama ramadana wanda ya tsayu a cikin watan ramadana imanan yana mai imani da Allah wata saban yana mai neman lada a wajen Allah gofiyar da huma ta kadama min zambihi an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubin shi Allah ya ba mu iko rayar dararar ramadana wa yustahabbu al-infiradu bihi mustahabi ne mutum yayi shi kadai in lam tu'addil da matakan masallaci ba za a watsi ba in za a watsi kowa ya zo masallaci kada wanda yayi a gida an gane ko wallahu a'lam malam yace shi kenan abin da ya samu dama ya rubuta wannan littafi littafi ya kammala a karatun zururu Allah ya taimake mu abu na farko abinda muka karanta a ciki daidai Allah ya fahimta Allah ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kuskure ko shi malamin ya yi kuskure Allah ya yafe mashi kuma ladan wannan rubutu Allah ya sa ya gani aikin da zamu yi kuma abinda zai samu a ciki na ribarsa Allah ya sa ya gani a cikin kabarinsa abinda ya rage ard mun ce bainal aidaini al-ardu tsakanin idi guda biyu ba za mu ƙara karatu ba ko ƙwara kai za ka buɗe littafin ka karanta ka fassara mu baka minti biyu inda muka yi kawai a dukkan littafan inda muka yi wanda ya zo da wuri layi zamu wanda ya riga zuwa da wuri sai wannan sai wannan Dukkan littafan guda biyar na yau ko shida na gobe ma haka art zamu yi hikiman haka shine watakila a yi mana gyara majalisun ma gaba ɗayan shi wani zai iya karanta wani wuri nan ya fassara shi ba bayan da muka fassara ba don ba wani majalisi ne na da'awan ilimi ba ba na an iya an sani daga shi ba wani ba shi ne nan nan duk muna kokarin mu koya ne mu gudu tare mu tsira tare ah, in muka yi art bainal ne in mun gama an mu gama ba in za mu juya karatu to za mu ci gaba da karatun mu ne ko mun tsaya da art galibi ka zauna a karanta maka a fassara maka babu riba kai koda kwaya daya ya fi riba kuma ya fi zama yana daga cikin hanyoyin da ya sanya karatukan majalis na ahlus sunna za ga an yi karatu ana karatu ana karatu ana karatu kwakwalwa ba a rike komi saboda za a yi maka komi ne a share ma masallaci a sa ma turare a sai ma mai a sa a janareto a kunna ma fanka a sai ma gulab in ya mutu a karanta maka littafin a fassara ma wani masallacin ma a sai littafin a aje a ɗauka a baka aro ka duba an ka gama ka aje musu kaga ya lalace karatu ba zai albarka ba zai zauna ba ana so a rinka hidima ne in mutum ya hidima ga ilimi ba zai samu komi ba Allah ya kare mu mu je askari ina za mu tafi wannan ya so kayo shi za a yi walima a ci masa ko dai mun ga masu fita sai bayan sallah